bayan ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ashaik muhammad ahmad baqadir al'amudi allah ya ji kansa da rahma allah ya kiyaye shi <clears throat> wadda ke wannan jami'a ta tarayya ta garin lafiya a nan jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar 25 ga watan ramadan shekara na 1447 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na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 قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون نعم Allah madaukakin sarki yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna ko kun yi zaton cewa za ku shiga aljanna ne ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم alhali Allah tukunna bai bayyana waɗanda suka jihadi cikinku ba bai bayyana waɗanda suka yi haƙuri cikinku ba walaƙad kuntum tamannawna al-maut kuma lallai kuɗin ne kun kasance kuna burin mutuwa min kabli an talqau tun kafin ku gamu da ita faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun to lallai ga kunan kun ganta ga kunan kuna zira ido kuna kallon yadda take afkuwa da mutane waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki bayan ya jajanta wa mummanai ya kuma faɗa musu hikimomi da ya sa suka samu karaya aka yi galaba a kansu a yakin ohud to anan kuma sai ya fara bayyana musu sabubban da ya sa suka samu karaya ɗin abubuwan da ya sa ba su samu nasara ba a yakin uhud shi ne waɗannan abubuwan to sai Allah madaukakin sarki ya tsawata musu bisa abubuwan nan da suka yi da suka janyo musu rashin nasara a yakin uhud sai ce am hasibtum wannan am malamai suna bata fassara iri biyu na farko ta zanto munqati'a sai ta zanto da ma'anar bal bari dai wato tufidu al min gharadin ila akar, sai zanto bar wancan maganan bari ga wata an rarrashe ku an gaya muku hikima ko to bayan nan kuma ga sabuwar magana wannan sabuwar maganar ita ce kwaba da Allah madaukakin sarki zai yi musu basa abubuwan da suka aikata wanda ya jawo musu fashal domin kar su sake aikatawa to idan aka ce wannan lil intiqal ne al intiqal ne to sai ya zanto nan hasibtum akwai tambaya da aka shafi sai zanto an ma'anansa bal sai zanto bal a hasibtum bari dai shin zatanku ne ko ko kun yi zato ne cewa za ku shiga aljanna tun kafin sharuɗan shiganta ba su cika ba na biyu shi ne su ce wannan am ɗin mutafila ce ba A ba wato amshe mu'adila wato ɗori ne akan faɗin Allah madaukakin sarki wala ta hilo, wala ta tahzanu wa antumul a'launa in kuntun mu'minin bayan wannan hani da ya musu da bayanin da ya musu sannan sai ya ɗora ma'ana kun fahimci waɗannan sunnoni da na gaya muku kun fahimci waɗannan hikimomi da na gaya muku na cewa su ne dalilin da suka janyo ba a yi ba ku samu galaba ba ko kuma dai zato kuke cewa za a samu aljannan da sauki haka kawai wannan shine ma'anarta ta biyu al’imamu imam al ke yake cewa wannan am ɗori ɗori ne akan wala walatahir wannan kuma shi ne saboda yayin da suka da karaya ya shafi musulmi suka yi fushi suka yi abin nan bakin ciki suka ɗan samu rauni ta yadda ba su samu nasara irin wacce suka samu a yakin uhudu ba yakin badar ba sai Allah ya bayyana musu cewa ba sa buƙatar bakin ciki saboda hikimomi da ya gaya musu sannan ya bayyana musu cewa shigan aljanna wacce ita ce babban burin su babban abin nemansu ba ta samuwa har sai in sun miƙa wuyansu sun sadaukar da rayukansu wajen bayar da addini kariya so in suka ɗauki cewa za a iya shiga aljanna da sauƙi haka kawai to wannan kuskure ne na fahimta shigan aljanna na buƙatar wato aiki tukuru na buƙatar jihadi shine abinda Allah yake cewa walamma ya'lamillah aljanna anan ita ce aljanna da muka ta magana akan ta a baya ko gidan karamci da Allah ya tanadar wa masu jin tsoronsa a ran tashin alkiyama wacce take kunshe da ni'imomi wadda babu wanda ya san irin irinsu yawansu daɗinsu girmansu matsayinsu sai Allah maɗaukacin sarki wannan aljannar shiganta ba abu ne mai sauƙi ba so in kuna zaton za ku shige ta kafin waɗannan abubuwan su tabbata to lallai kun yi kuskure waɗansu abubuwa ne sai sun tabbata su ne jihadi da haƙuri kafin a samu aljanna sai an yi jihadi jihadi shine gwagwarmaya shine ƙoƙari wajen ba addinin Allah kariya musamman ta hanyar gogayya da masu kawo barazana matafarkin Allah madaukakin sarki shine Allah ya ce walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu alhali tukunna Allah bai bayyana hmm, waɗanda suka yi jihadi ba yana nufin kuna tunanin za ku shiga aljanna ne tun kafin ta bayyana ƙarara cewa ku masu jihadi ne kun san lokacin da mushirikai suka shirya domin su ɗau fansa akan musulmi saboda abin da ya faru da su a yaƙin badar sun yi shirinsu sun yi tanadi shekara ɗaya suka yi suna tanadi na kayan yaƙi na abin hawa na kuɗaɗe da kuma sojoji suka yi tattaku daga garin makka har suka zo madina labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce yana ganin musulmi su tsaya a garin madina su tsaya a kowane loko da kowane saƙo da kowane hanya su tare mushrikai ta yadda in su zo za su shiga sai su yi atakin ɗinsu mata ma su fito waɗansu suna kan hanya waɗansu suna saman katanga kowa da abin da ya sawaka a wato ainihin tare su wannan ne ra'ayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zanto za su kare garin madina ne ba za su fita su kai hari ga waɗanda suka zo musu a garin madina ba ko su yaƙi a wajen garin madina ba amma da yawa daga cikin sahabbai sai su suka karkata masa cewa bai dace a bari har kafarai su shigo garin madina a'a a fita a same su a wajen garin madina a yaƙe su wannan ra'ayin akwai dattijai 'yan kaɗan da suka karkata zuwa gare shi hakanan samari masu jin ƙarfi a jika su ma ok masu samari masu jin karfi a jika su kuma sai suka karkata da cewa a eh, a fita a wato ainihin same su a wajen madina to samarin su suka fi matsawa suka matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada a zauna a garin madina musamman daga cikin su waɗanda ba su samu dama sun tafi yakin badar ba kun annabi da zai je badar ba ya fita ne don yayi yaki ba ya nan su mutane ne domin a je a tare dukiya ayari na shawa da take dawowa daga garin sham saboda sun kwace wa musulmi dukiyoyinsu shi ne annabi ce bari ya tare su masu karɓi nasu dukiya. to daga nan dai Allah ya kaddara za a yi yaƙi to waɗanda ba su samu sun tafi yaƙin badar ba suna Allah Allah a wani yaƙin ya zo hmm? domin su nuna nasu bijinta ɗin domin su nuna ƙwazansu da jaruntakansu wajen bayar da gudunmawa bayar da dukiyoyinsu da ransu domin ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ai hanya ce daga cikin hanyoyin gidan aljanna ko wato suna burin su yaƙi ya zo su tafi su yi yaƙi su nuna bajinta wanda in ya so a kashe su su samu shahada su shiga aljanna aljannar Allah madaukakin sarki to amma kun ga abin da ya faru bayan annabi alayhi salatu wassalam ya bi ra'ayinsu din har ya shiga gida ya saka kayan yaƙi sannan daga ba suka yi nadama cewa kamar su suka tilasta annabi ba ra'ayinsa ba ne, su suka ce yayi hakuri a zauna a garin Madina sai ce aina ai bai dace ma annabi ya sa kayan yaki kuma ya dawo bai tafi fita ya tafi yaki din ba shine aka fita din to da aka fitan kuma da ya bayar da umarni ma waɗanda ya sa su a saman duwatsu da suka ga musulmi sun fara nasara sai suka kasa haƙuri suka kasa haƙuri suka wato ainihin sauka da suka sauka khalid ibn walid ya samu dama ya haura saman suka ci gaba da yin lugudan wuta ba musulmi sai waɗansu daga cikin musulman har yanzu ne ba su iya jurewa ba suka gudu suka koma garin madina to waɗannan waɗanda suka koma garin madina ɗin da waɗancan waɗanda suka sauka bayan annabi ya ce musu duk yadda ake ciki kada su sauka da su wannan ayat take magana am hasibtum an tadkhulul Aljanna. shin kuna riyawa ne cewa za ku samu shiga gidan aljanna ne walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum kafin Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗanda suka yi jihadi cikinku. ku anan yana nufin waɗanda suka dage basa kan jihadi ba su karaya ba akan hanya ba su gudu ba saboda tsananin yaƙi ba su karaya sun saba umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan baya nufin cewa dukkansu sun karaya hmm? ai ga wanda suka bi mu a karatun mu na rahiqul maktum mun faɗi cewa akwai mutane wajen talatin ko sama da aka da suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba su gudu ba ba su tafi ko ina ba a cikin mayakan ma akwai waɗanda suka tsaya har sai da dukansu suka yi shahada ko a cikin maharbaɗin wanda suke sama amma ma'anar magana shine bai zanto shine sima wato ɗabi'a wacce ta yi galaba a kan rundunar ba su zanto runduna na mujahidai ta yadda babu gudu babu ja da baya duk abin da zai faru da su in dai har sun fita filin jihadi to babu abin da zai sa su gudu su bar filin jihadi ko su ja baya ko kuma su yi rauni ko su wato ainihin ah, su samu karaya aljanna tana samuwa ne ga masu jihadi waɗanda suka doge akan jihadi A nan malamai suna shirya jihadi a nan ya ƙunshi jihadi da makami da rai kamar yadda ya ƙunshi jihadi jihadi da dukiya kamar yadda ya ƙunshi jihadi da ilimi jihadi struggle ce maya ba abu ne da ake yi na ɗan lokaci a fata ba abu ne da ake yinsa ya ɗore kuma al'ummar musulmi dole a samu waɗannan nau'uka na jihadin baki ɗaya saboda jihadi baya yankewa a musulunci aljihadu mazin ila yawmin qiyama annabi alayhi salatu ya ce jihadi abu ne mai gudana har izuwa ran tashin alkiyama da duk lokacin da musulmi suka yi sakaci suka daina tsara jihadi to za su samu kansu cikin ƙasƙanci kuma wannan zai sa musu wahala na wato ainihin samun shiga gidan aljanna to dole a yi jihadi bil ƙur'an shine wajahidhum bihi jihadan kabira Allah ya kira jihadi da alkur'ani babban jihadi shine ta hanyar karantarwa ta hanyar raddi mashubuha na munafikai da shubuha na mushrikai da shubuha na masu bin waɗansu addini waɗanda suke sukan musulunci a ilimance da jajircewa wajen karantar da musulmi domin su daidaitu basa tafarki madaidaici na addini wannan shi ma jihadi aka nan bayar da dukiya domin karantarwa domin amar da musulmi da suke cikin hali na kunshi rauni yunwa talauci cuta da duk wani abin da zai hana su bautan Allah madaukakin sarki cikin walwala da kwanciyar hankali sannan tayawa masu jihadi kayayyaki na jihadi hakanan shirya mazaje da runduna na sojoji da za su tafi su kai hari ko su kare boda na musulunci su kare musulmi daga farmaki na abokanan gaba annabi alayhi salatu wassalam mafiya yawan yaƙoƙinsa ko kuma gaba ɗaya ya yi su ne domin bayar da kariya ma musulmi imma an kawo masa yaƙi ne ya tara ko ko ana shirin kawo masa yaƙi sai fita ya tare masu kawo masa yaƙin nan ba haka kawai yake wato ainihin fata ya yi yaƙi ba kuma ma annaba alaihi salatu wassalam ba ya san a fata yaƙi yaƙi dole ke sa a yaƙi a musulunci jihadi ɗaya ne daga cikin hanyoyi na shigan aljanna kuma mun faɗa a yayin da muka karanta a baya jihadi sababi ne na shigan aljanna duk wanda ya jihadi fi sabilillah to ya ɗau hanya kenan na shiga aljanna to shi ne Allah yake cewa kuna zato ne za ku shiga aljanna ba tare da an bayyana masu jihadi a cikinku wadda bayanin ya zanto a fili kowa ya gane waɗannan mujahidai bane walamma ya'lamu na alladhina jahadu minkum sai ce wa ya'lamu as-sabirin kuma kafin Allah ya nuna waɗanda suke masu haƙuri wannan yana nuna cewa aljanna ɗaya daga cikin sabubban shiganta shine haƙuri sai mutum ya yi haƙuri zai samu aljanna haƙuri da dukkanin nau'o'insa guda uku da malamai suke ambata asabru ala ta'ati ta'atillah asabru an ma'asi ma'asillah ko ma'asiyatillah asabru ala aqdarillahi al-mu'lima kuma ku ajihadi dole sai an yi waɗannan haƙuran duka uku ɗin na farko a jihadi ana buƙatan asabru a killa. haƙuri bisa ɗa'ar Allah maɗaukakin sarki ta yadda za ka ba kanka haƙuri na ka fita jihadi don ba abu bane mai sauki abu ne da wanda ke da wahala yasa ma Allah yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki a yayin da yake abun ki ne a gare ku sai mutum ya daure zai iya fita zuwa ga jihadi sannan in mutum ya fita filin jihadi dole sai ya daure ne ba zai iya saba ma Allah madaukakin sarki ba sai yayi yi haƙuri da juriya ne ba zai gudu ba daga filin yaƙi idan ya ga lugudan wuta da kuma ko in ya ga ‘yan uwansa suna faduwa ana kakkashe su ko kuma an yi masa rauni shi ma a karan kansa kaga wannan dole sai mutum ya ba kansa haƙuri na ya iya jurewa ta yadda ba zai alfiraru mai nazafi ba da Allah madaukin sarki yana cewa idza laqitumul na kafaru zahfan فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا قوة عند سكي إيماني إذن كك جمو دكشن شرندن وعند سك كافرت ددندزن كافره أفيلين ياكي إذن كك fito na fito da su to kada ku juya musu baya kada ku gudu ku bar filin yaƙi hmm? duk wanda ya yarda ya juya musu baya a wannan ranar in ba wanda karkata ya yi domin ya je ya sake dawo hmm? wato ya kauce ne saboda wata dabara na yaƙi ba ko ko a'a ya kauce ne domin ya je haɗu da wasu rundunar na musulmi su sake dawo su ci gaba da yakin ba in ba don wannan ba duk wanda ya gudu daga filin yaƙi faƙad ba a bi ghadabin min Allah lolallai zai koma daga zai koma da fushin Allah tare da shi kuma Allah ya ce wa ma'awahu jahannam makomansa ita ce jahannama wa bi'sal masir kir da wannan mummunar makoma wacce ita ce Haka nan dole a filin yaƙi mutum ya yi haƙuri da ƙaddarar Allah mai wato ainihin ɗaci shi ne za ka yi doka a doke ka ko za ka soka a soke ka za ka ga ana kashe ‘yan uwanka hmm? waɗannan abubuwa ne da duk mutum baya su dole sai mutum ya yi haƙuri a kan waɗannan zai iya dogewa a kan jihadi wannan ayar tana kunshe da fa'idodi da yawa fa'ida ta farko a ba da bore-bore ake samun gidan aljanna ba ana samu ne da aiki da gwagwarmaya Allah madaukin sarki yana cewa laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab ba da borashe borashen ku bane haka nan su ma ahlul kitab ba daga ba da borashe borashen su ne za su samu tsira ko shiga aljanna a lahira ba a'a ga yadda ka'idar take man ya'mal su'an yujza bi duk wanda ya aikata mummuna to za a saka masa da mummunan wa man ya'mal من الصالحات كمن من mumin, أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا waɗanda kuma suka yi kyakkyawan aiki kuma suna mummanai waɗannan su waɗanda za su shiga aljanna ba kuma za a rage musu komai ba ko da da ƙwayan komayya ne na aikin da suka yi za a cika musu ladan aikinsu saboda haka aljanna na waɗanda suka biya sadakin ta a nan Allah ya faɗi abubuwa guda biyu su ne sadakin aljanna jihadi da haƙuri dole sai mutum ya ɗore wajen gwagwarmaya cikin biyayyar Allah maɗaukakin sarki da kuma kare addininsa da ta duk hanyoyi da suka sauwaka a gare shi na bayani da baki da wato ainihin ah, aiki da dukiya da ƙarfin jiki da kuma sadaukar da rai wannan shi yasa ma al-imam al-hasan al-basri yake cewa laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli wala walakin wa innamal iman ma waqara fil qalb wa saddaqa wa saddaqathu al-a'mal shi imani ba wato borace-borace ba ne na zukata ba kuma wata alama ce da za ka saka na zahiri na tufafi wanda ke nuna cewa kai ɗan aljanna ba ne a'a imani shi ne abinda ya tabbata a cikin zuciya kuma ayyuka suka gaskata shi wannan shi ne abinda zai kai izuwa ga wato ainihin aljanna Haka nan jihadi da zai kai ka aljanna ba abu ne wadda ake yin shi na wani lokaci ba abu ne da ake yin shi na wato ainihin rayuwa gaba ɗaya. kana son ka shiga aljanna za ka sadaukar da rayuwarka ne gaba ɗaya. sannan ba zai yiwu kai begen aljanna kuma kai ɗauka allah ba zai jaraba ka ba أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب شنكونا إذا za شقاء الجنة aljanna ne haka kawai cikin sauki alhali abin da ya zake ma magabatanku bai zo muku ba kun san me ya zake musu kuwa tsananin shiwo tsananin talauci hmm, albata tsananin talauci ya shafe su sun shiga hali na tsananin talauci amma ba su daina jihadi ba su daina biyayya ma Allah madaukakin sarki tsananin ciwo ya shafe su sun ga kowane irin cuta a jikinsu da na 'ya'yansu da na iyalansu amma wannan bai sa sun yi rauni ba kai wa zulzulu an girgiza su ta kowane ɓangare har sai da ya kai da su mutanen da annabawansu har annabi daga cikin annabawan Allah da waɗanda suka yi imanin shi za su na cewa yaushe nasarar Allah za ta zo mun daɗe a wannan yanayin muna tsammanin nasarar Allah yaushe za ta zo Allah ya ce ku saurara nasarar ta kusa ishtaddi azmatu tanfarij duk lokacin da jaraba ta yi wato ainihin jarabawa ta yi tsanani to ta kusa warwarewa ke to har sukan kai irin wannan yanayin sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita to kuna zaton haka kawai za ku ce kun imani ku ba ku samu wannan jarabawa ba wannan ayar tana nuna mana cewa lallai in kun yi imani to Allah madaukakin sarki sai ya jarraba ku domin ya gane haƙurinku in kuka haƙura to sai nasara ta tabbata a gare ku in ko kuka kasa haƙuri to kun faɗi wannan jarabawa ɗin kenan haka nan mun faɗi cewa jihadi sababi ne na shiga gidan aljanna ko ba kawai jihadi na wato ainihin makami ba kowane irin nau'in jihadi haka nan ayat tana nuna mana haƙuri sababi ne na shiga gidan aljanna kamar da a lokaci guda wannan ayat na nuna mana matsayi na waɗannan abubuwa guda biyu a cikin addini jihadi da haƙuri ya zo an tambayi na ali ibn abi talib radiyallahu an menene hakuri ko matsayin hakuri sai ce as-sabr min ad-din bi manzilati ar-ra's min al-jasad matsayin hakuri cikin addini shine kamar matsayin kai dangane da gangan jiki idan har kai yayi yayi rauni ko ya samu matsala ya sauran jikin yake shi ma ya shiga matsala ko idan ko babu kai ba. ai babu gangan jiki ko saboda haka idan za yi addini to sai ka yi haƙuri to Allah madaukakin sarki yana tsawata ma waɗannan ɓangarori na mummanai bisa abin da suka yi na rashin haƙuri har izuwa ƙarshen yaƙi wadda wannan shine dalilan su dalilin da ya sa aka samu galaba a kansu kamar yadda ayoyin za su ci gaba da bayani sai Allah ya ce walaƙad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun lallai kun kasance kuna burin mutuwa abinda muka faɗa ɗazu an samu waɗansu daga cikin sahabbai haka nan da waɗanda ba su tafi yaƙin badar ba suna burin Allah ya kawo wani sababi na yaƙi ko domin su ma su nuna bajintansu su nuna jarumtakansu ko Allah zai azarta su da shahada to shi ne Allah yake cewa ku ne fa kuka nemi shahada ku ne kuka yi burin mutuwa a nan mutuwa mana sun yi burin sababin mutuwa ɗin sun yi burin wani yaƙi ya sake tasowa tsakaninsu da da mashirikai sun yi burin ina ma hakan ya faru domin su samu matsayi na shahada fi sabilillah shine walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw kafin wato ainihin gamu da shi mutum ya yi burin shahada fi sabilillah wannan ba abin suka ba ne abin yabo ne amma yana da kyau mutum ya kimtsa irin kimtsi da muka faɗa na wato ainihin yaƙi ya kimta da tabbataccen imani sannan kuma da wato makami wanda zai yaki shi idan har mutum bai samu cikakken kimɗi a waɗannan abubuwan guda biyu ba to bai dace yana yawan faɗa da fatan baki cewa ina ma yaƙi ya taho ba domin ya yi bala'i saboda bai shirya ba abinda baka shirya masa ba kada kana cika baki dangane da shi to waɗannan sun yi wannan cika baki ɗin ashe ba su gama shiri ba mai nuna ba su gama shiri ba shi ne abinda ya faru da su yayin da yakin ya zo hmm? waɗansu da suka ga zafi suka gudu waɗansu da aka ce musu an kashe annabi sallallahu alaihi wasallama suka rude suka wato ainihin ce to in babu annabi don mai kuma za su yaƙi suka koma hmm? amma akwai waɗanda sun shirya ɗin da aka ce annabi ya mutu suka ce to annabi in an kashe annabi su mai amfani rayuwa abu sai suka ƙara ƙaimi suka ci gaba da yakan mashirkai to ba da su ba waɗannan ake magana da su ba ana magana da waɗanda ba su iya sabati har ƙarshen yakin ba ko kuma suka saba wani umarni daga cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yakin shine Allah yake tunatar da su gafa burin da kuka yi ta yi kafin mutuwan ya zo muku hmm? saboda haka muka ce ba shahadar ake suka ba cika baki ne alhali baka gama shiri ba shine abin da ake suka shi yasa a musulunci ba a san ka ɗauki abinda da ka san zai fi ƙarfinka na aikin ibada Hmm? mun sha faɗa musamman a lokutan ramadan cewa kowa ya kimta ya ƙara ƙoƙari bisa abin da ya saba yana yi na ibada amma sai mu ce amma banda al'ifrab banda tafriyo banda wuce gona da iri kada ka ɗauki abin da ba za ka iya tsore a kai ba don kai ranar farko shi mutum ya ce kullum zai yi sallah raka'a kaza kuma kowace raka'a zai karanta izo kaza dan a farko yana jin nishadi amma da yayi so ɗaya sai so biyu sai karaya annabi yana cewa iklafu min al'amali ma tutiqun fa inna allaha la yamal hatta tamallu ku dora makanku na ayyuka irin abin da za ku iya mana irin wanda za ku iya doge a kai saboda Allah ba zai gaji ba yana ba ku lada har sai ku in kun gaji kun gaza to kada ka ɗauki abin da zaka gaza ba za ka iya dore a kai ba shi yasa abdullahi ibn amr ibn al ya yi nadama na waɗansu ayyuka na alkhairi da yake da annabi ta neman masa rangwame ya ce a yana da ƙarfi zai na yawan adadin karatun ƙur'ani da zai yi a kullum da azumin da zai yi a koyaushe annabi ya yi ta rage masa yana cewa a'a shi yana da ƙarfi amma da girma ya zo masa ba zai iya sai zanto yana masa wahala amma kuma shi bai san ya fasa wani abu da annabi ya bar duniya ya bar shi a kai sai zanto yana shiga cikin kunci sosai hmm, to shi ne ya iya sha amma da yawa ba za su iya sha ba mutum ya ɗauki abu mai wahala da ya fara zuwa na lokaci zai bari to shi ne cika bakin da ake suka a nan da bai dace wato ainihin mutane su yi ba amma neman shahada wannan abu ne mai kyau ya zo a sayi bukari annaba alaihi salatu wassalam yana cewa ah, wallahi ina burin ina ma da za a kashe Nufi fi sabilillah Hmm? sannan Allah ya raya ni ya dawo da ni duniya a sake kashe ni fi sabilillah Allah ya sake dawo da ni duniya a sake kashe ni fi sabilillah annabi yayi burin wannan abinda ko annabi zai yi burin za kaga ba za a ce wani ba zai yi burin sa ba ko saboda ba abun suka bane mutum yayi burin shahada sayyidina Umar ibn ya kasance yana addu'a Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi nabiyyik ya Allah ka wadata ni da shahada don ɗauka cikin hanyar cikin tafarkinka kuma ka azabta da mutuwa a garin annabinka kuma Allah ya amsa masa ko an kashe shi yana jan mutane a sallar asuba fi sabilillah kashe ka kana ko a garin Madina kamar yadda ya yi bege walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw wannan daman cika bakin yana faruwa ne kafin abin ya zo amma idan abin ya zo a lokacin ake gane cika baki ne ko da gaske mutum yake mutum ya shiri ya gama shiri ko bai gama shiri ba Allah ya ce wa antum tanzurun gashi nan kuna kallo abin ya zo kuna kallon mutuwar a madadin ku tunkari mutuwa kuna kallon mutuwan ba wani wani ƙara tabbatar da cewa ga sababin mutuwan ya zo muku kuna ganinsa da idanuwanku amma makon ku shiga ku samu wannan daraja na shahadar sai kuma kuka ja da baya hmm? saboda haka wannan suka ne da gyara Allah madaukakin sarki yake wa mummunai a yayin da suka samu kansu a irin wannan yanayi gashi kuna ganin sai da idanunku mai yasa ba za ku cika burinku ba don mai ba za ku cika burinku ba kuka gudu ko kuka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, wannan ayar tana nuni basa karhancin mutum ya roƙi abinda ya san baya so shi yasa annabi alayhi salatu wassalam yana cewa la tatamannu liqa al'adu wa salu Allah al'afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf annabi yana cewa kada ku yi burin gamuwa da abokanan gaba kada ku yi burin yaki babu wanda ke son yaki in kaga mutum yana burin yaƙi bai karanta tarihin yaƙi ba ne koko bai ga yaƙin ba yanzu mutanen ƙasar iran yanzu a wannan yanayin da suke so kana ganin za su so yaƙi yanzu mutanen ƙasar isra'ila yanzu a yanayin da suke gani yanzu kana jin suna son yaƙi to kada ka yi burin yaƙi ya zo maka hmm? kada kai burin yaƙi ya zo maka la ta tamannau liqa al'adu kada ku yi burin gamuwa da abokanan gaba saboda ba ku sani ba za ku iya juriya ko ba za ku iya jurewa ba in kuka jure nasara in ko ba ku iya juriya ba to kun jawo kanku abin da ba za ku iya ba mun karanta hadisi annabi alaihi salatu wassalam lokacin da muka yi bayani akan yafiya ko muka ce kada mutum ya ce zai yafi abinda ya san yafi karfin sa to kada ka kai kanka ko kai burin ma kanka abinda ka san yana iya fin karfin ka Allah ya ce annabi ya ce wasallallahu alafiya ku Allah zaman lafiya yasa kullum muna addu'a na zaman lafiya ko yasa annabi ma ya koyar da musulmi a addu'an mu na safiya da maraice zikirin safiya da marashi kullum akwai Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka yafiya da lafiya zaman lafiya annabi alayhi salatu wassalam yana cewa babu wani abu wanda mumini ke amfana da shi ko amfanar mumini bayan imani kamar zaman lafiya saboda duk waɗansu abubuwa na ibada ana iya yin su ne in akwai zaman lafiya in babu zaman lafiya ba zai bai ko wannan zama da muka yi mana karanta alkur'ani muna fassara shi in babu zaman lafiya ai ba za mu iya ko sallolin jam'i da ake a taru hmm? yanzu a ramadan da ake qiyamul lai yanzu waɗansu sun bar gidajen su ma sun zo masallaci suna itikafi idan babu zaman lafiya wannan duka ba zai yi ba saboda haka asali shine a zauna lafiya yaki in ta kama ne ake yin ta to in ta kama ɗin sai a yi ta da kyau ita ma ana yin ta ne domin a kawar da ita domin kar ta sake faruwa domin wanda suka shokolota a gama da su a karya lagonsu ta yadda ba za su samu karfi na wato ainihin sake janyo yakin nan gaba ba annaba alayhi salatu wassalam yake shafa idza laqitumuhum fasbiru amma in wani dalili yasa kuka haɗu da abokanan gaba to ku yi haƙuri shine da Allah yake faɗa a wannan aya din abinda waɗancan ɓangare na sahabbai suka yi gadartan yinsa kenan wannan haƙuri ɗin idan kuka haɗu da su ku yi wato ainihin ku yi haƙuri ah, sayid tsantawi yana cewa a wannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki abinda yake nuna mana shine cewa maksudin wannan maganan wa'azi ne ga mummunai kada su yi burin wani abu har sai sun yi tunani dangane da ƙarshensa kuma sai sun yi tattali sun kimtsa kansu domin fuskantar wannan abin kuma cewa duk abin da suka yi burinsa su luzumce shi idan har ya tabbata a gare su shi ne ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara wa musulmi tafarki wacce take mai kakkiya a rayuwa dangane da irin waɗannan abubuwan sai ka wannan hadisin da muka ambata sannan yake cewa da haka za mu ga cewa waɗannan ayoyin sun yi umarni ga mummanai su yi la'akari da halayen waɗanda suka gabace su su nisaci abinda makaryata annabawa suka kasance a kai na ɓata da sabo su kimta ƙawunansu. na wato ainihin a jure ma musibu da abubuwa masu ɗaci na jarbawa saboda ƙarshen lamari dai nasu ne kuma su sani cewa rayuwa ba ta kubuta daga samun nasara da kuma karaya daga shiga cikin kunci da kuma walwala saboda Allah ya bambanci tsakanin nagartattu da mutanen banza kuma su sani cewa hanyar aljanna tana buƙatar imanin amir imani mai zurfi wa sabrin fawil da kuma haƙuri mai tsawo wa jihadin shadid da kuma gagarmaya mai tsanani wasu ijabatin kamilatin li ta'alimil islami wa adabihi da kuma cikakkiyar amsa ma karantarwar musulunci da da ladubbansa wannan su ne abinda waɗannan ayoyin suke karantar da ya isa kuma za mu tsaya anan, nan gobe sai mu ɗora a ƙarin bayani ne akan abin da ya faru a yakin Uhud abinda muka faɗa ya zanto daidai falla shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana abinda muka yi eh, eh, ya kuma ba mu lada a kansa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh